fi baitin min buyutillah an shirya muhadara karatu domin mu yi wa juna nasiha kuma babban mai gayyata ta imam alaramma ali ya sa wai maudu'in da zan yi magana a kai al'amuran yau da kullum domin na tambaye shi menene ma'anan al'amuran yau da kullum bai bani cikakken amsa ba tun tunda an ce al'amuran yau da kullum ni kuma ban ga al'amuran yau da kullum a wurin mata da ya fi girma kuma fi muhimmanci a wurin su kamar al'amuran kishiya ba don haka ni akan kishiya zan yi wa'azi <laughs> ba na tsammani akwai wani al'amari na yau da kullum da ya wuce tunanin kishiyar jiya da kishiyar gobe da kishiyar da ba a riga an hango ta ba kar Allah ya tsokaro zuwanta da kuma wanda ta riga ta zo bayan da aka iya da ita dole ne zama da kishiya kuma dole ne ko kaki ko kaso wani abin ya fi ƙarfinka sai dai a ce maka ciwon ido sai haƙuri kishiya ciwon ido ne kuma lalle idan ciwon ido ya same ka ba abin da ka iya sai dai a yi haƙuri don haka lacca ta a yau a gare ku ita ce zama da kishiya kishi abinda ake nufi da shi a larabci ana ce masa algaira algaira shine kishiya ai shine kishi abinda yasa aka kiransa algaira sun miya gairatan litaghayyuril qalbi bi saboda zuciya tana canzawa idan kishi ya motsa abin da yasa zuciya take motsawa shine saboda a daidai lokacin da mutum yake ji kamar wani abu nashi ne shi kadai sai aka samu wani zai yi tarayya da shi ko zai yi takara da shi a ciki to bisa ɗabi'a sai wannan alghaira sai ta motsa don haka ne yasa ɗabi'a ce ta halittar ɗan adam duk abin da yake ji cewa nasa shi kaɗai ne idan wani ya so ya tarayya da shi a ciki sai ya je alghaira wato wannan kishi ya zo masa a sanadiyar haka ne kaga cewa allah maɗaukakin sarki yana ƙin a sa masa kishiya saboda allah ya cancanci abota masa ne shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba duk kuma wanda ya nemi ya haɗa allah da wani to allah maɗaukakin sarki zai yi fada da shi kuma zai nuna masa gazawarsa da kuma ma a cikin mutane idan mutum yana da wani abin da yake gani nasa ne shi kadai kuma aka samu wani da yake ji cewa zai yi takara da shi a ciki to za ka ga sai inda ƙarfinsa ya ƙare wannan shi yasa kake ganin kishi irin na adawar siyasa yake yake tsanani a tsakanin 'yan siyasa saboda kowa yana gani shi ya kamata ba ɗan uwansa ba shi yasa ake samun kishi a tsakanin 'ya'ya idan ɗaya daga cikin iyayensu ya so ya nuna masa bambanci shi yasa ake samun kishi a tsakanin mata idan mijinta yana so ya nuna mata wata tana daidai da ita ko ta fita shi yasa ake samun kishi a tsakanin maza idan namiji ya fahimci cewa matarsa ko wanda yake nema ya aura akwai wani da yake nema ya sha kansa wannan shine ake nufi kishi asali ɗabi'ar ɗan adam an ɗabi'antar da zuciyar ɗan adam akan kishi cikin dukkan abin da yake ji cewa ya kamata a ce shi kadai zai ci gajiyar wannan abin sai aka samu wani yana so ya shiga masa ana samun kishi a tsakanin masu mulki ko masu nema ana samun kishi a tsakanin 'ya'ya ana samun kishi a tsakanin maza akan mace amma galibin kishi idan an ambace shi to an fi hararo samuwarsa a tsakanin mata waɗanda za su yi akan mijinsu ko kuma wanda yake nema ya aure su akwai hadisi wanda abdullahi bin mas'ud allah ya ƙara yarda a gare shi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al imam at tabarani da al imam al-bazzar suka rawaito kuma shi al-bazzar din har ma yace hadisin ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah kataba al ghayrata ala an nisa wal jihada ala ar rijal faman sabara alaihinna kana lahu ajru shahid yace Allah ya rubuta kuma ya tabbatar da kishi akan mata ya kuma wajabta jihadi akan maza sai duk wanda ya haƙuri akan wannan maza su yi haƙuri akan jihadi duk da wahalhalunsa mata su kuma su yi haƙuri akan kishi duk da ɗawainiyar da ke cikinsa da duk wanda ya haƙura da nasa jarabawar ita mace ta haƙura da jarabawar kishi gashi an tara mata kishi kuma an ce a mata kishi ya uku namiji gashi an sa masa son duniya da son rayuwa har ma ya auri mata ba sama da ɗaya kuma an ce ya je jihadi a kashe shi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haƙura akan tasa jarabawar to za a bashi lada kamar ladan wanda ya mutuwar shahada a wurin yaƙi duk da cewa wannan hadisi a wurin waɗansu malamai bai inganta ba hadisi ne mun ji albani a cikin silsila da'ifa amma waɗansu malamai suna gani ma'anar da take cikinsa mai kyau ce ma'anar da take cikinsa tana nuna cewa hakika kishi dole ne akan mata to ai ɗabi'a ma ta tabbatar mana da wannan babu wata mace matukar tana son mijinta da ba ta kishi a kan mijin sannan kuma kowata mace a duniya tana so a ce daga ita sai mijinta ba wata mace da za ta so a ce akwai wata matar da za ta yi tarayya da ita a kan mijinta idan dai har ka ga mace an yi mata kishiya ta zauna da ita to sai dai a dole amma ba haka aka so ba wannan shi ne ɗabi'a da Allah ya ɗora mata a kai kuma nan ɗabi'a ba ta keɓanta ba ga zamaninmu a tun dama haka aka san mata kowace mace abin da ta fi so inda zai yiwu shine ta zauna irin yadda na na hawa'u ta zauna da mijinta annabi adamu alaihi salam su biyunsu babu wata da za ta zo ballantana ta ɗaga mata hankali ko ta shiga tsakaninta da mijinta to amma kuma kash haka ba zai yiwu ba a ci gaba da rayuwa irin yadda na nana hawa'u ta zauna da annabi adamu dole ne zamani ya canza mata sun yawaita maza suna bukata dole sai an yi tarayya mata biyu mata uku mata hudu akan namiji ɗaya. haka ne sunnar Allah kauniya ta tabbatar haka kuma sunnar Allah shar'iyya ta tabbatar saboda haka ba laifi ba ne yin kishiya laifi ɗin shine abin da kishi zai iya jayarwa na cutarwa a sakamakon kishi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri mace sama da ɗaya kuma haka ya zauna da su idan ya zo ka bashi idan ya zo ka bashi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da mata ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma har goma sha ɗaya a cikin waɗannan matan guda tara sun zauna a lokaci ɗaya kafin su an yi na khadija wadda allah ya mata rasuwa ita ta zauna ita kaɗai ba a mata kishiya ba har sai bayan rasuwarta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara aure sannan kuma ya auri wata wanda ba ta yi tsawon kwana ba ita ce zainab bintu huzaima ita ma allah ya mata rasuwa ba tare da ta daɗe ba amma sauran guda tara nan duka su suka zauna da manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna matukar son sa sama da yadda kike son mijinki sama da yadda kike son kowane mutum da kike so a duniya kuma mijinsu ya fi cancantar a yi kishi a kansa sama da yadda kowane miji za a yi kishi a kansa a duniya amma haka suka yi haƙuri ciwon ido sai haƙuri kishi ma sai haƙuri an fara ganin alamar kishi a cikin gidajen annabawa bisa ga yadda muka gani a cikin tarihi kamar da ibn al-qayyim ya faɗa a zadul ma'ad lokacin da na nasara matar annabi aina na e hajir matar annabi ibrahim alaihi salam ta ji tsananin kishi akan sarra da allah ya bata haihuwa nana hajir ita ce kadai matar annabi ibrahim a sarra ita ce matar ita ce kadai matarsa sai annabi ibrahim alayhi salam ya tafi da ita zuwa kasar masar sarkin masar kuma a lokacin ya kasance idan ya ga mata ta masa zai kwace ta idan ga alamar mijin zai yi taurin kai zai sa a kashe shi kuma ya kwace matar to ita kuma da tana da tsananin kyau don haka da ya zo sai ya tambayi annabi bayan wannan matar da kake tare da ita fa sai ta yar ta ce to sai ji nauyin a ce in dai yar uwarsa ce ya kwace ta da ƙarfi don haka sai ya barta to ganin nagartarta da suka zo tafiya duk da ya so ta amma haka zai barta sai ya ɗauki kyautar baiwa hajar sai ya bata ita kuma annabi ibrahim da ya ga wannan hajin din duk da cewa baiwar wa ita aka bayar sai ta ji sai annabi ibrahim alayhi salam sai ji yana son wannan baiwar ita kuma da ta gane haka sai ta so ta yi karimci wa mijinta ta ce to ni mun daɗe allah bai ba mu haihuwa ba don annabi ibrahim ya kai kusan shekara ɗari lokacin ita kuma ta kai kusan shekaru tamanin sai ta ce to a madadin tunda ni Allah bai ban haihuwa ba mace kuma tana tsufa ko da za ta iya haihuwa ma akwai iya lokaci idan ya riga ya wuce shi kenan ni yanzu na riga na tsufa don ka ga wannan baiwar tawa ka aura ta yiwu da ita Allah ya baku haihuwa annabi rahim ya ce na gode na gode na gode sai auri hajir yana aurenta ko sai Allah ya bata ciki to kishin nan ko kumallon mata sai tashi wana nasara ta ji ta za a yi ita ta zauna da mijinta shekara da shekaru Allah bai ba su haihuwa ba yanzu wannan yarinyan baiwarta wanda ta tashi ta yi niyan alheri kuma gashi abun ya tabbata ta san niyyar a lokacin da aka yi saboda Allah shaitan zai zo ya kawo saboda wannan kishin kuma sai ya zama kamar zai kwashe ladan kenan ko wasa-wasa sai hajir ta haihu sai ita kuma ta ga tsananin kauna daga annabi ibrahim ga wannan yaron da uwarsa to sai ta ji ba za ta iya rayuwa a haka ba ta ce mishi gaskiya ina roƙonka in za ka iya ka nesantar da ni da wannan matar ni ba zan ce ka rabu da ita ba bayan da na iya da hukuncin Allah amma ba zan iya ganin ku da ita tana ci gaba da zama a gidan nan ba ni ba zan iya haƙuri da wannan ba to sai Allah ya umarci annabi Ibrahim saboda Allah baya son ɓacin ranta kuma ta yi karimci ai sai Allah ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauke ta ya tafi da ita cikin wato rairayin hamada daga inda suke ya tafi da ita har wato hijaz inda yanzu makka take ya je ya ajiye ta a wurin tare da ɗan nata kuma ya tafi ya bar su ita sai zama jarabawa ne a gare ta hajir daga wurin Allah ita kuma wancan ta riga ta cina ta jarabawar don haka annabi ibrahim alayhi salam ya je ajiye ta ya dawo ita kuma Allah ya mata tukunci a lokacin tana 'yar shekara tamanin kuma Allah ya aiko mala'ika a ce mata ita ma za ta haihu tunda ta yi haƙuri duk da kishin da take ji ta ba da baiwarta kuma mijinta ya samu ya samu ɗa da ita to ita ma Allah zai saka mata shine Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika ya ce a yi mata albishir bashar na habi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub Allah ya sa aka yi mata albishir da cewa za ta haifi yaro ishaq sannan shi ma ishaqan Allah ya ce za a yi mata wato zai yi tsawon kwanan da shi ma zai haifi yaro yaqub kuma ita ma da alamar za ta yi tsawon kwanan da har sai ta ga jika ma duk da cewa a tsohuwa ta haihu take cewa a alidu wa ana ajuz ta haka zai yiwu ni din ce zan haihu bayan na tsufa a wani wurin ta ce ajuzun aqim tsohuwa kuma bakarariya wadda ba ta haikuwa kala zalike kala rabbuki ce da ita haka ubangiji ya ce. kuma haka din ubangiji ya tabbatar haka wanda ya fara nuna mana cewa alamar kishi tun daga gidan annabawa ka fara ganinsa sannan kuma kishi ba laifi ba ne a addini matuƙar kishin zai zama tsaka-tsaki saboda allah bai ce nana wato sara ta yi abin laifi ba wai don saboda ta ji kishi akan abinda baiwarta ta zama a gidan har ma ibnul qayyim yake cewa wannan ya nuna Allah ya karrama ta kuma Allah maɗaukakin sarki yana goyon bayan idan mace za ta yi kishi kishi na halal babu laifi saboda Allah ne ya rubuta mata bayan da ta iya bayan da za ki kira zaune da mijinki kun yi shekara sama da sittin kuna zaune ko shekara sama da hamsin ke baki samu haihuwa ba kokari baki ba sai wata ta zo gidan watan kuma ba ma shi ya je nemo ta ba baiwarki warki ce ya gani ke kuma kika bashi kyauta shi kuma ya aura ta zo ta ɗauki ciki a idon ki tana gani ta zo ta haihu kuma ya zama hankalin mijin ya koma kan uwar da ɗan an dole ki jiki shi to amma haƙurin da ta yi sai Allah ya sa ɗaya daga cikin abun mamaki da suka faru a tarihi ya tabbata a kanta Allah ya sa ita kuma aka zo aka bata ɗa bayan ta wuce shekarun da za ta iya haihuwa kuma ɗan ya zo ya yi albarka wa barakna alaihi wa ala isha Allah ya sa wannan yaron ya zama mai albarka kamar yadda babansa annabi Ibrahim yake da albarka kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa daga annabi ishaq ɗin aka samu annabi yaqub annabi yaqub kuma ya zama shine isra'ila abul anbiya ya zama shine uban dukkan annabawa na banu isra'ila kaga wannan duka albarkacin hakurinta, albarkacin kishi irin na alheri ba kishi irin na sharri ba albarkacin kishi irin na halal ba irin na haram ba albarkacin kishi irin na muhammadiya ba irin na shaidan ba haka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tafka kishi kishi iya kishi dukkan matan annabi sallallahu alaihi sallama sun nuna kishi a kansa nana khadija kan ma shi yasa ta tsare gida annabi sallallahu alaihi bai mata kishiya ba ko niyya ma bai yi ba saboda babban abin da nana khadija ta tsare gida da shi ba shine nuna wa annabi sallallahu alaihi kishi a fili ba shine nuna masa tsananin sadaukarwa da biyayya irin biyayyar da tarihi bai taba rubuta biyayyar ya mace ga ɗa namiji irin biyayyar da rana Khadija ta yi wa Annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda biyayya ce mai cike da abin tausayi biyayya ce mai cike da abin mamaki biyayya ce mai cike da abin ƙayatarwa abin ban tausayi a ciki shine ta yi biyayya tun tana cikin wadata har biyayyar tasa tata ta koma a cikin tsananin wahala da tasku amma ba a ga canji ba domin ta aure shi tana cikin mata mafiya ɗaukaka a garin makka amma bayan ta aure shi sanadiyar zamansa annabin Allah har sai da suka ga jarabawa wanda sai da suka zama kusan gida ko familin da ya fi kowanne shan wahala a makka tun tana da arzikin da take rike da annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ta zama da ita da mijinta da iyalansu suna tsinkar ganye suna ci su haƙura saboda babu abinci babu abin sha babu kayan more rayuwa ba don komi ba sai don addini sannan yana da cike da abin mamaki saboda wata irin sadaukarwa ce da zai yi wahala wata mace ta yarda ta yi irin wannan sadaukarwa tana da arzikinta galibin mace mai arziki tana so ta auri mai arziki ne ɗan uwanta domin mace ba ta so ta yi baya sai dai ta yi gaba wanda ba ta da shi ma tana so ta auri wanda ya fita ne domin a more amma ita ta auri wanda baya da komi kai ma'aikaci ne ma a kamfaninta amma kuma abin mamaki ta zo ta yi masa biyayya irin biyayyar da macen da take karkashin talauci ba za ta iya yin irin wannan biyayya wa mijinta da yake ƙololuwar samu ba amma ita duk da samunta sai ta koma ƙasa ta sa mijinta manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya zama shine a sama da komi a cikin rayuwarta sannan kuma biyayya da take da cike da tarihi da cike da abin sha'awa da ban aye saboda ta yi biyayyar da sai da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duniya duka suka shaida har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai taba ganin wata mace a duniya da ta yi masa biyayya da sadaukarwa irin na Khadija ba ita ce matar da tun daga ranar da Allah ya sa ya aure ta har zuwa ranar da Allah ya yi rabuwarsu sun yi shekara goma sha kusan bakwai saboda tun yana ɗan shekara ashirin da biyar ya aure ta a shekara ashirin da biyar tun yana shekara ashirin da biyar sai da annabi sallallahu ya kai shekara hamsin da ɗaya ko da biyu kafin Allah ya mata rasuwa a cikin waɗannan shekaru tun daga yana shekara ashirin da biyar zuwa shekara hamsin da wani abu kaga shekara ashirin da biyar zuwa da shida kenan amma ya ce ba ta taɓa masa laifi ba ko da ƙiftawar ido ne akwai matan da za ta iya a yi sati a gidan miji ba ta yi laifi ko ɗaya ba to ita duk shekarun da suke nan ba ta taɓa masa laifi ko sau ɗaya ba ai zai yi wahala ɗan adam ya iya wannan ko namiji ne balle mace sannan kuma nana khadija ta buga babban misali a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama Ta yadda ta sadaukar da dukkan abin da ta mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi a wajen da'awa ta addini da kuma bukatunsa na yau da kullum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tunanin ma ya mata kishiya ba ballantana tunanin wata matar ma ya zo masa amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa na Khadija to kowace mace ta zo kuma bata fi karfin a mata kishiya ba shi yasa ya aure na na aisha tun lokacin yana makka ya tare da ita a madina kafin nan ya auri bayan ya aure ta ya aure na na da ita aka fara tarewa da ita ya ci gaba da auren mata ya auri wannan ya auri wancan cikin waɗanda Allah ya umarce shi har sai da ya auri waɗannan adadin mata da muka faɗa guda goma bayan na na Khadija. dukkan waɗannan mata an ga kishi a tsakaninsu kuna da misalai da yawa akan kishin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an fi jin waɗannan misalai a wurin nana aisha nana aisha duk da cewa ita ce uwar gida a wajen ɗaurin aure ita ce amarya a wajen ƙarancin shekaru amma manzon allah sallallahu alaihi wasallama nana aisha sai da ta nuna cewa ashe kishi ba a gidan talakawa kawai ake yi ba ba a gidan almajirai kawai ake yi ba har a gidan annabawa ana yi wata rana aisha da kanta take cewa suna tare da manzan allah sallallahu alaihi sallama saboda tsananin kishinta annabi ya zo ya same ta tana kuci ita kadai kamar za ta tafasa ta ƙone annabi ya zo ya same ta ya ce ya dai ta kasa magana tsananin kishi ta ga annabi sallallahu sallama ya yi wani abu ne a idonta kishinta ya sa ta kasa haƙura ya zo ya same ta tana kuka ya ce me ya zafi haka ta ce ba kai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya zo ja ake shaidaninki shaitan ɗinkin nan ya zo kenan shine annabi sallallahu alaihi sallama ya ba ta haƙuri saboda ciwon ido sai haƙuri kishi sai haƙuri wata rana a cikin dare annabi sallallahu alaihi sallama yana kwance tare da nana aisha sai mala'ika jibril ya zo ya sadda aisha tana kwance sai tashe shi ya ce zo sai annabi sallama ya zame jikinsa yana lullube da nana aisha sai ya zame jikinsa a hankali saboda kar ta farka ya lullube ta a cikin mayafin ya ɗauki takalminsa a hankali ya ja ƙofa a hankali ya fita ta baya a hankali ya ja ƙofar ya rufe a hankali ashe aisha ta farka ta buɗe idonta tana jiran ne ta ga ikon allah shi annabi salama bai sani ba yana fita jibrilu ya ja shi sai nana aisha sai ta tashi ita ma a hankali kar ji. ta sa hijab ɗinta a hankali ta buɗe ƙofa a hankali sai ta biyo shi a hankali yana tafiya tana bi in ta ga kamar zai wuri sai ta laɓe a cikin tsakar dare ba cikin talatin dare yana ta tafiya yana ta tafiya daga yayi nisa ya fita daga wajen gari ta tsaya ta jira ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta ne yana jiwa yana dawowa sai ta fara sauri tana isowa ɗaki ta dawo ta rufe ta kowa ta kwanta sai annabi sallallahu ya shigo yana shigowa sai ji jikinta da sanyi kai bane a kawai ana zaune lafiya ka tashi kai san ɗaka fita ya ce to sai me ta ce ai wallahi na ɗauka ka je gidan kishi na ne <laughs> shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi ya yi baki sai shigo da su gidanta sai ita kuma tana dafa abinci bata gama ba sai wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta gama abincin kuma ta dafa abu mai daɗi ana jin kamshi sai ta aiko a kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba bakinsa nana aisha ta laɓe ita nata ya ƙi ya dafu waccan nata ya dafu don neman tsokana wato bari a kawo a gidanta bakin suke bawan wancan ɗin da ya zo zuwa zai shigo sai aisha ta sa masa kafa sai harbe sai faɗi sai kwanon ya fashe tangaran ya fashe nama da sauransu wanda aka yi farfesu suka yi daka tsalle sai annabi sallallahu ya tattara ya tattara mutusayan abin da ya zuban sai ya tara sai ce ku ci kawai a haka uwar ku kishin ya zo sai hakuri Yaro ya tashi zai koma annabi ya ce tsaya ba za ka tafi ba sai shiga ya je ɗauko kwano sabo na na Aisha sai ce ka kai mata ka kai wa wanda ta aiko ka ce mun gode ta ba da tsohon kwano ta ga an dawo da sabo kishin na Aisha ya jawo mata an ɗauko mata sabon tangaran saboda ta fasa tangaran ɗin kishiya wannan malamai suka ce abin da yake nunawa ne miji ba zai iya hana matansa kishi ba kaga bai cewa Aisha kar ta sake irin wannan kishin ba amma miji yayi adalci a tsakanin matansa duk kishin ta, kar ya hana shi ya yi adalci wa wata kaga tunda ya halatta ya ci abincin wancan ko da ba a ɗakin ta yake ba kishin na na Aisha bai sa ya ce a mayar da abincin ba saboda ba a hana mace alheri wa mijinta wai saboda wancan matar za ta ji haushi sannan kuma dole ka yi adalci duk kishin mace idan ta ɓata kayan wata dole ka sa ta biya ba za ka hana ta kishin ba amma za ka hana ta zaluncin da za ta cuci wata sa'an nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa bisa ga wannan hadisi hakika kishin nan tabbas ne shi yasa ya ce bakinsa gharat ummukum kishin mamanku ne ya tashi za ku ku hakuri sannan wannan ya nuna cewa kai a gidanku idan mamanka da kishiyarta suna kishi ba ruwanka kai ɗa ne ba za ka shiga ba shi yasa bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gharat ummukum Mamanku ne ta kishi ku ba ku shiga ba sai dai ubanka ya warware kai ba ka shiga ba kar wani daga cikin ƴaƴa a gida ya ga mamansa suna rigima da kishiyarta ya ce zai shiga a ɗauko abu a daki kishiyar in kai haka kare da ubanka ne kar ka taimaki mamanka in tana kishi kana gani suna yi ka tashi ka fita abinka kar ki taimaki uwarki in tana kishi ba ruwanki ta yi kishin ba naki bane ɗaya dukanki tunda ubanki ne ya kawo ta ya kawo mamanki to ke ba za ki shiga ciki ba wannan faɗa ne na manya yara ba sa shiga ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gharat ummu kuna fahimta kishi kumallon mata wata rana a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kishi ya motsa sakamakon wato wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da matansa da nana aisha a ta nan gefen dama da nana sauda a gefen hagu nana aisha tana ta dama din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ƙafarsa ta dama a kan kafar na na aisha ta hagu ya tsora kafarsa ta hagu akan cinyar na na sauda ta dama ga suna gefe da gefe kenan sai daga gidan sauda sai aka yi abinci mai daɗi a sarif wanda annabi sallama yake so wani farfesu ne sai aka kawo da aka kawo sai aka ajiye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi salama ya nuna ya ji daɗin wannan farfesu da aka kawo tun kafin ya fara tabawa kamshi ya bule wurin na na'isha aisha kishi ya zo nan ya kasa tsayawa ya zo nan ya kasa tsayawa ya zo nan daga baya sai shanye ta ai bata iya haƙuri ba sai ta ɗauki farfesun nan <laughs> yanda yake sai ta kwaba a fuskar matan da ta kawo ɗin shi kuwa annabi salama da ya ga haka ya san kishi ne kawai ba ta iya control ba ne kafarsa da yake da take kan kafar na na sauda sai janye kafar kafarsa da take kan na na aisha sai danna kafar da karfi sai sauda ta gane sai mata su gina cewa da rama ita ma ita ma aisha an dafa nata an kawo amma annabi ya nuna wannan ya fi daɗi sai ita ma sai ta ɗauke wannan ita ma ita kwaba wata a fuska shi kenan sai aka yi wani wani wannan me yake nuna mana idan wata mace garin kishinta ta taɓa wata to karka hana ta ramawa karka kira su ka ce za ka yi wa'azi a'a Ta mare ta ka ta tara ma mare daga baya sai ka zo kai wa'azi amma ta riga ta kwamsa mata mali sai ta zo kana amina anin nas to faɗan ba zai kare ba har abada ke ki yafe ke kuma garki kara ha kamar yaya ai ta kwada mata mari daga baya sai ka ce to kar kuwa ta kara duk wanda ta sake zan sassaba mata kai ne kar ka mare ta da kanka don ta mari kishiya amma ka shaƙe ta ka ce kishiyar ta rama in dai ita tana da gaskiya amma idan ita ta yi tsokana ta yi zagi aka mare ta wannan ita ta jawo amma kishi kawai ya sa wata ta taɓa wata to ka wannan ɗin ta saboda faɗan kishiya miji kar ya shiga ciki shi yasa kuka ga irin wannan annabi sai bai ce shi zai rama mata da kansa ba kar miji ya shiga cikin faɗan kishiya in ba ka ba faɗan ba zai taɓa karewa ba kuma shekarun na na aisha da shekarun na na sabda iri ɗaya ne amma a wajen kishi ba ta dukansu sa'o'i ne ba wata da take ji wai ita babba ce na aife ta bari rike girma na mata ba su rike girma wallahi ba abin da ya dame ta tana shekara 61 babu aka kawo 'yar shekara 16 ita tana gani ba ta isa bane yasa ta auri mijina to ita kuma ita ce za ta gani sai su dawo daidai ita kuma za ta ce yanzu wani girma za a nuna mana tunda abin da aka sani mu ma mun sani <laughs> shikenan to suna dawowa daidai kuwa sai ka bar su su yi fadan su su mata ɗabi'ar da Allah ya halicce su a kai kamar zuciyar yadda 'yan yara take ne shi yasa zuciyarku take daidai da 'yan yara kuke tausayin su za ku iya haƙuri sama da yanda miji zai yanzu wannan baiwar Allah da wancan da suke rike da 'ya'yansu kaga sun dade kuma tana jin daɗin rike ɗan bata jin ta gaji in namiji ne yana yin minti goma zai rika miki dan zai ji ya gaji duk ya fi ki karfi amma ke zuciyarki iri ɗaya da ta yaron ne sai ki rike shi ma kike jin daɗi duk yanda kika ba wani ya rike miki ɗa kina so ya dawo ba jin kin gaji namiji kuma ba haka bane to tun da zuciyarsu ta zama irin haka kamar yadda yara ba sa da riko yanzu yaro da yaro dan firamare in ka ce zaka shiga tsakanin su wannan ya mari wannan ka ce zaka shiga kai ne zaka ji kunya kana ta faɗa ko iyaye kuna ta faɗa kan 'ya'ya? in an jima su kuma 'ya'yan ku gansu suna wasa da gare gare iri guda ɗaya ce sa ba a shiga faɗan yara to faɗan mata ma ba a shiga zaga kishiya ta ɗauki tsanani akan kishiya in an jima kuma ka zo ka samu suna shan gwate tare ko ba bane ko ka zo ka samu kuma suna gulma tare bayan da kuma suna faɗa abokan gaba ne shi yasa faɗan mata baya dawwama shirin su ma baya dawwama kar ka shiga kuna fahimta da kyau yana daga cikin kishi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka taɓa yi tunda duk yawanci kishin na tsakanin na na Aisha ne da sauran matan shi kishin da aka taɓa yi wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da rana aisha suna hira ana yammaci ana la'asariya ya shigo gida yana hutawa sai Nana aisha ta miƙa cinyoyinta annabi sallallahu alaihi ya ɗora kansa ya yi rigingine tana ɗan masa wasa da gemunsa sauran matan kuma duk suna tare a can sun cika sun zo nan kowa ta bata da an yi shiru an kasa hiran ma sai na na fatima yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo gidan tana zuwa suka ce yawwa yawwa allah ya kawo ki ki je ki gaya wa ki mu a amana adalci ba za mu yi da wannan cin kashin ba wannan yar yarinya ibratu abi kuhafa yar abu kuhafa Yari yana duk ta zama mana duk ta mana a gidan nan ba za mu iya ba ki je ki gaya masa a mana adalci shikenan sai ta tashi ta je ta tsuguna gaban annabi sallallahu alaihi annabi yayi waya ya kalle ta ta ce matanka ne suka aiko ni wurinka sun ce wa wallahi kai musu adalci ba za su yadda ba akan yar abu hafa abinda suka ce kenan eh sai ce fatima ta ce na an baba ta ce kina so na ta ce ina son ka baba sai ce to ki so wannan yarinya ta ce to baba a na ni ta ce uhibbuka ya abi sai ce fa hibbi hadi in kina so na ki so aisha sai ta tashi sadak sadak sai ta koma cikin su ta ce daga yau kar ku sake aika na akan maganar kishin ba ruwana suka ce ai haka ma zai ce wato wulakancin ya kai haka an ma dawo mana da maganar mu ku tashi mu je mu same shi sai suka tashi gaba ɗaya su takwas suka yi rututututu suka zo suka same shi da za a fara magana sai ummu salama ita za ta yi magana ke wannan yarinya Allah ka kai kawai ciwon ido dukkin zokin kanka mai komi ce kaɗai mace a duniya tana ta yi tana ta yi aisha tana shiru tana kallon ta tana ta yi tana ta kallon annabi sai salama ta ga fuskarsa ta ga yaya ya yarda ta shiga faɗan ko bai yarda ba sai annabi sai salama ya ɗanɗaga kansa haka don ya nuna mata in ta gara ma tana iya shiga ba sai da suka gama suka hayayyake ta sai aisha ta tashi ta ɗaura majanyinta ta tsaya a gabansu E, din na yi din aina isa ne ai ni ce kaza ni ce ta yi wa kanta kirari kirarin da ko ɗaya daga cikinsu ba da take da irin shi kaza kaza kowa ta shuru har sai da Aisha ta fi karfin su saboda in magana ne duk matan Annabi sun salama ba wanda ya fita don haka suka gama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya naji kun yi shuru da kun je kun yi taron dangi inna ha ibnatu abi quhafa kun ji yar abu quhafa da kuke faɗa kun taba ta kun ji ai shikenan ta dawo ta ci gaba da zamanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka ya nuna cewa kishi yana iya sa a yi cacar baki amma ba a taɓa yin dambe ba a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wata bata taɓa yin tunanin da za ta yi wa ‘yar uwarta illa ta haɗa baki da wani a daka ko a kashe ko a ƙona ko a sa wuta wannan bai kai haka ba kishi na cacar baki kishi na zuciya kishi akan aiki wannan duk ya halatta tunda aka yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ki yi tunanin cewa duk wannan bai ishe ki ba har sai kin nemi wani malami ya taya ki to daga nan ne kuma kika kaucewa hanyar muhammadiyya daga lokacin da zaki tunanin ki ɗauki wani abu don ki mata illa ko ki sa wani abu a cikin girkinta saboda mijinta ya ci ya daina cin abincinta wannan duk shine kuma abin da ya wuce ka'ida misalin da zan ba ku na ƙarshe a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da halin kishi shine duk wannan kishi da nana Aisha take da shi to nana Hafsa ita ma tana da wannan kishin mai tsanani amma wata in tana da kishin wani idan ba kya da dashin wance a ba za ki kitson wance ba ita aisha matsayinta a wurin annabi wasallam na daban ne sauran matan ba su kai ta ba annabi sallallahu alaihi sallama ya ɗauki na aisha da na hafsa suka yi tafiya aka yi tafiya ana dawowa kowace tana da raƙuminta da abin da ake ce haudac irin dan gidan da ake yi din nan wanda ake ɗorawa a kan raƙumi wanda mace in ta hau ta zauna a ciki sai zama ya rufe ta baka gani sai raƙumin ya kwanta sannan sai a buɗe sai ta fito ka ba za ka ga kowa a ciki ba shine haudaci to aisha tana da nata hafsa tana da nata idan aka tsaya inda za a huta idan dare ya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lababo sai zo jikin nana Aisha jikin hauda nana Aisha sai ce Aisha Aisha fito sai ta fito sudu sudu ba a sani ba sai annabi sai ya dauke ta sai su tafi hira su je yawo shine inda har aka fito tara na suka yi tsere din nan ya bar sauran mutane da aka sai fita da ita su je shan iska daga baya sai su dawo sauran mutane ba su gani ba ita kuma Hafsa ashe tsabar sa ido har ta gane ta gane ta gane ashe abin haka ake eh, sai a zo da safe ana ta muzurai an zauna lafiya ashe ya za a ɗauke ta to ita da yake tana da wayo ta fi aisha tun da ta girmi aisha ai nesa ba kusa ba sai ta zo wata rana suna hira sai ta ce wa aisha ni wani kuminki yana da daɗi irin nawa kuwa ta ce kamar ya ta ce ta a in na haunawa kin taba dana nawa ta ce ban taba dana naki ba ta ce da ba ba dun da sai baki dani nawa ki jiyan da yake na san naki bai kai nawa dadi ba ta ce dan Allah ki bar dani mana yau ta ce a'a ni ba dole in baki ba dan Allah ki bar dani ai kin san ke ta wace ce to shikenan za za ki hau <laughs> sai suka yi canjin rakumi sai ta hau da ga ka sauka Aisha ta tsaya a ciki yangyadi ya ɗauke ta ita kuma hafsa tana cikin nawa ne na aisha sai annabi sun salama ya zo ya kwakwasa aisha ta ce da hafsa ya ce fito mana ya ce to sai da tumtum sai ga hafsa ne kika kuma lokacin bare ce koma ba ya ce can yau za a yi ta kenan kace na gano ku ba abin da kake yi kenan ko to mu je mu je mu je mu je mu fita duk abin da ke yi ma in je ayi da ni ai ni ma mace ce Aisha ta jira ta jira ta jira za ta je. sai ta tashi ta fito ta je ta buɗe abin sai ta gaba hafsa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi yanzu wacce abin da za ta mun kenan a isharar ta ya ɓaci ta je ta zauna saboda yaran ta samu gindin wani bishiya ta miƙe kafanta tana Allah ka sa ma ya ci jeri. <laughs> Allah ka sa ma ya ci jeri da wannan bakin ciki annabi ya sa duk ta babba ta kafanta tana ta birgima a ƙasa yanzu don Allah in nan da kishi na mata kullum tana samu fa yau kadai ke za mace mata taba koshi inda a kan kishi a sanadiyar kishi ne yasa da ita da hafsa suka hada baki saboda ummu salama ita kuma ta fi su wayo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salama sai da gidan ya ɗauka saboda abu salama shine da mijin ummu salama amma kafin ya aure ta duk gari kowa ya san wace ce ummu salama wajen tsananin kyau shi kuma ɗan uwanta ne suka yi aure tun a farkon musulunci suka yi imani suka yi hijira zuwa habasha tare suka zo suka dawo aka zo madina da aka je yakin uhud sai mijinta abu salama sai rasu ya yi shahada rasuwan nan da ya yi rasu wannan da ya yi sai ummu salama ta zama bazaura tana da 'yan yaranta guda uku annabi sallallahu alaihi sallama ya zo ya ce da ita bayan ya zo gaishe ta ya ce da ita ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lahuma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta ce to amma kuwa Allah zai ban shin za a samu kamar Abu Salama sai wannan addu'a wasu sai Allah ya kawo mata manzan Allah sallallahu alaihi sallama, annabi yazo ya ce mata yana son ta tace ni din tana gani kamar annabi sallallahu alaihi ya fi karfin ta yace mata a karki damu tace ni ban na da tsananin kishi ba ni ba ka san ban da kishiya ni kadai na zauna a wurin mijina annabi sallallahu alaihi ce na sani zan miki addu'a Allah ya rage miki kishi tace ni kuma ban na da ƴaƴa yanzu me ka yi da ni yace mata ƴaƴanki ƴaƴana ne ai shikenan annabi sallallahu alaihi sallama sai labari ya je masu aisha cewa zai auri ummu salama ai aisha hankalinta ya tashi fiye da yadda hankalinta ya tashi akan auren kowace mace da annabi saboda an je an ce mata annabi zai auri wata mace mai bala'in kyau ita aisha bata zanta ba hankalinta ya yi matukar tashi sai ta tashi ta je ta samu hafsa ta ce min shiga uku saboda duk da kishi nan da ke tsakaninsu ba amma babbar kawarta ita ce hafsa saboda 'ya'yan abokai ne dama da umar da abubakar allah ya ƙara yadda gare su don haka ta ce mata muna da matsala fa me ya faru wallahi kin ga ummu salama yace zai aura kuma an ce mun canta ya wuce duk duk ta dama mu tashi ne hafsa tace ce ki a hankali ka ai haba kawai kina kururutawa ne aisha ta je ta leƙe ta ta wani wuri ta zo wucewa ta ce mun shiga uku haka take da gaske ha wannan ka ana aurota an manta da mu kenan can dama yaya nana hafsa ta ce ni ban yadda ba aisha ta ce ki je ki ganta nana hafsa ta je ta leƙa ta ganta ta dawo ta ce oh akwai kamshin gaskiya amma dai abun bai kai yadda kike faɗa ba za mu iya da ita ta zo kowa da halinsa yake zuwa ai ba a kan za ta zauna ba shikenan aisha ta dan sauka ummu salama tana zuwa ya ta zo da nata wayo a dan saninta da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta gane annabi sallallahu alaihi yana son abu mai zaki kuma annabi sallallahu alaihi yana son kamshi yana son kamshi yana son zaki to kun kullum da yamma annabi sallallahu alaihi da safe zai zaga dakunan matansa duka ya ga ya kika kwana ya kika tashi sannan da yamma zai zaga ɗakin kowa ya ga ya kika wuni sannan ya miki sai da safe kafin ya dawo a ƙarshe sai je ɗakin wanda za a kwana a gidanta in musallama sai ta yi shiri na musamman ba ɗaki ba kwananta ba ne ba kun san sai an yi kwana tara a dawo ɗakin ta tunda kwana ɗaɗɗaya annabi sallallahu yake yi sai ta yi shiri na musamman kullum ya je ɗakin ta kamar amarya ta sa kayan kamshi kuma ta ɗan siyo zumanta annabi sallallahu yana zuwa a ah, hasan da zuwa ya gajiya iyan bacci na an sha gajiya sai ta dan kawo annabi shi kuma annabi sallama baya kin kyauta saboda soyayya ce ta saka bashi kyauta duk abin da aka ba shi ba zai ki karba ba saboda ranka zai ji daɗi idan mutum ya baka ka karba kuma kai amfani da shi a gabansa shikenan sai annabi ya karba sai ya dallasa a a kaza santin taɗi sai sa su kuma suna duba agogo ana gani yanzu ya minti kaza a gidan mun na ga shigansa can yanzu ya kai minti nawa a a sai yaushe ne zai fito can sai ya fita to sai gani ɗakin wancan ne wani jima ba fa haka suke lissafi to sai ta zo ta gaya wa hafsa wai kin lura da duk wanda yake yin shiga ɗakin wannan mata wannan mata a wani munafunci da take shirya mana ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun zuma sai da ana ta hira akan wannan zuma sai ya wuce lokaci can an makara sai a ga ya fito to ina ce ka ganta ko yanzu ya fito shikenan kuma to ana nan ana nan sai suka ce kinga wala bara mu zauna lafiya da matan nan ba sai mun shirya mata sharrin kishiya idan ya fito daga ɗakin ki sauri kane je ɗakin wata ki kokari ki kira shi ya fara zuwa wurin ki yana zuwa ki ce masa kina jin wari bakinsa yana wari shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na ce muku baya son mene wari kuma ya fi kowa a duniya tsafta kuma baya son warin baki kowace mace idan annabi Salama zai aure ta sai ya aika wata mata jakadiya da za ta je ta ce matan ta yi buɗe bakinki in ta buɗe sai ta nuna shi ne ta ki ha sai ta ji in ta ji wari wallahi manzon Allah ba zai aure ta ba daga hammatarki daga in aka yaka ta ji wari manzon Allah ba zai aure ta ba manzon Allah baya son kazanta komin karancinsa to wai shi kuma a ce bakinsa yana wari ranar da zai bar duniya ma fa sai da ya aswaki ya san yanzu zai bar duniya amma sai da ya aswaki saboda tsananin yadda yake da son tsaftar baki amma yana fitowa aisha tana tana zuwa Jimala yana zuwa ya fara magana ya tana haka na ka ce mene ya ce kamar ya naga kina ka ta ce wari bakin ta yake yi wari kuma ta ce ka ci magafir ne ko wani abu ne mai wari amma mai zaki cingam ne yara suke cira suna ce amma yana sa warin baki shi yasa annabi baya cin albasa baya cin tafannuwa duk wani abu mai sa warin baki manzon Allah san baya ci ya hakura kuma a gidansa ba a sa masa albasa a miya saboda kar bakin sa ya wari ya hakura da dadin albasa wari kuma ta ce wari bakinka ka ci wani abu ko ce ni ban ci kuma na sha zuma ne eh, shi ne da warin nan a <laughs> yannan ah, zuma akwai warin tsiya shi kenan annabi ya fito sai cika a wannan shari mata ne gobe da ya fito sai hafsa ta kira shi yana kowa ya ce ya na bakin kai yana wari kuma yau ya faru ya ce zuma fa na sha ta ce a'a wannan zuma da wari yake a gidan wane sai dai a ta can kuma wannan kayan wari shikenan manzon Allah sai sallai ya ce okay yanzu ita wannan ashe abu bai wari ce ba to wallahi ba ran ce shan zuman nan ba kishi ya sa sun loba shi kishi ya sa sun sa shi a kwana shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak ya kai annabi za ka haramta abin da Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajik saboda kana neman yardan matanka ai matanka sun sa ka ne sun shigar da kai ne ba gaskiya ba ne shi kuma annabi ya riga ya rantse shi ne ce ya zan yi shi ne Allah ce qad Allahu lakum tahillata aymanikum ai Allah ya goya muku yadda ake warware rantsuwa don haka sai dai kai ka fara amma ka ci gaba da abin da kake yi Allah bai haramta maka ba wani ya nuna mana sharrin mata yana iya sa ka je a haramta maka abin da Allah bai haramta maka ba duk wanda ya yarda da kishin mata liman duk wanda ya yarda da kishin mata ya loba shi yana jin tsoron ɗaya matan duk abin da zai yana tunanin karfa wacce za ta ji bala na ka cuci kanka ne ka tsaya ka yi duk abin da Allah ya halatta maka ita ma Allah ya halatta mata ta yi kishi ta yi kishinta kuma duk yadda za ka yi wa mace wai inda akan kishi ne ba za ka taɓa mata gwaninta ba ƙarshen abin da za ka yi kamata gwaninta shi ne ka kori kishiyar sannan in ka kori kishiyar ma wallahi baka gama ba saboda za ka ce in hmm, ni wallahi ba ya sani ba ko suna haduwa ko haka kawai ka yi shiru kawai ka yi tagumi baka da kuɗi sai ta ce ku hmm, ana tunanin su wance a je can dai a ƙara ta masu sharri ana can amma ba a bar mu ba har yanzu zaka ko ta fita wallahi baka gama ba don haka ya ku mata kishi ya halatta amma ku sani kishi yana da ka'idoji na ɗaya daga cikin ka'idojin shine kishi a musulunci ya halatta ne amma akan iyaka iyaka na tsaka-tsaki haramun ne ki sauka ƙasa a cikin kishi ya zama baki da kishi kwata-kwata in baki da kishi kwata-kwata ba kya son mijinki ki ga mijinki alaman yana neman mata ke kuma ki ce baki damu ba wata mahaukaciyar mata ta ce mu wallahi wallahi wallahi malami akan yayi kan wai mijinta yana neman mata ta sani ba shine tana mun magana ne akan wani abin da ban sani ce yana neman mata ko ta ce na sani ai amma wallahi malami akan haka gara mini akan ya mini kishiya da ta neman matansa na ruwana ai ba gida na za su zo ba to kinga wannan rashin hankali ne shine na gejin haramu kishin da ya sa kina ji cewa ke baka da kishin mijinki kwata kwata ko haramun zai aikata wannan haramun ne da kuma kishi mufrid a kishi mufarrid a wannan shine mufarrid mufrid kuma shine wanda ya wuce gona da iri kishin da zai sa ki je boka ya taya ki kishin da daga an ji labari wai mijinki ya fara neman aure sai ki je ki ce sai an wargaza kishin da zai sa ki ɗaga hankali har ke ki kamu da ciwon zuciya ita kuma tana can suna fati da mijin wannan kishin ai haramun ne kishin da zai sa ki ce in dai ka zo gidan nan sai dai ni in fita ki ba ki da hankali ne gidan da kika zana kika gina shekara biyar shekara goma shekara goma sha yanzu wata kawai daga kin za ta yoke ki fita ita ta shiga ai wallahi in dai kina da hankali sai ki gama gyara gidan ki gama sharewa ki ce ta shigo ta gani ai mace ce ni ma mace ce amma ba za ki tsaya ki zo don kina jin kishi sai ki ce gara ke a kore ki akan a wanci wannan ma rashin hankali ne yana daga cikin kuma rashin hankali da kishin da yake gejin haram shine kishin da mace za ta takura wa miji sai ya saki kishiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ne ingantacce a cikin sahihai daga abu huraira nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tas'alu imra'atun balaka uktiha kada mace ta tambayi mijinta ko ta nemi akan wai ya saki yar uwarta kaga annabi ya kira kishiya ma da suna yar uwa litamla'a safhataha litamla'a sahfataha saboda wai ita ta samu damar da za ta cika plate ɗinta wancan ta tafi a bar su su ci arzikin yace saboda kowa da arzikinta take zuwa wata bata zuwa gidanki a ce tun da ya aure wance kenan abubuwa suka yi baya wallahi yanda yanda take da arzikinta ta zo in kika ga alamar an yi baya to inda bata nan bayan masu yafi yawa Allah ne ya kaddara lokacin yin baya yana nan duk macen da za ta zo gidanka da arzikinta take zuwa Allah baya sa wata ta zo ta ci arzikinki duk arzikin da kika ga kin ci dama naki ne wanda wata ta ci nata ne ko tana can Allah zai barta da arzikin za ta ci gara ma da ta zo gidanku gidanki sai ku ci tare mu mutane da yawa wallahi idan suka kara aure sukan ga alamar da gaske ne Allah ya kara musu buɗin da ya zama daidai da gwargwadon rabon wancan ne Allah ya ƙara musu saboda Allah ba zai ɗora maka ka ɗauki nauyin wata da abincinta da suturarta da wurin zamanta kuma Allah ya barka ya ce ka yi kai da kanka ba in dai saboda Allah ka yi Allah zai taya ka ke kuma za a mori arzikin tare da ke sannan kuma yana daga cikin abin da ya kai geji na haramun a cikin kishi shine kishin da mace za ta cutar ta hanyar su yi faɗa na doke-doke da wata balle ta ce za ta ɗauki makami balle ta ce ma za ta sa wuta kuma duka ba abin da ba a yi wannan haramun ne kuma akwai hisabi a wurin Allah ranar kiyama kishi ne zuciya wannan babu hisabi a yanda kike kishin ta ita ma tana naki wani wani aka yi. sannan ki dan zungura baki haka ko ki dan bata rai ko ki dan kasa bacci wannan duk babu laifi ki dan yi amma abin da zai sa ya kai ga ki je ki gulmanta ki bata ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha lokacin da ta yi gulman wata ya ce, wannan kalman da kika faɗa kika ce mata guntuwa Wai Nana Aisha ce ta zo da Annabi wasallam Hafsa ta yi kwalliya Annabi ya ɗan Safiya ta yi kwalliya Annabi ya ɗan kalle ta haka sai Aisha ta ga ya ɗan ƙallara a'a wance wance wannan kaya ya karɓe ki shikenan fana na Aisha ta ce cap hmm. lalle kai kan ka tattara mata kala kala har da su jejjeru <laughs> ta ce mishi hasbu ka min ta kaza wa ta wannan mata ta yi amma sai gajartan tsiya wannan gudina za a kai wannan ta kamar za a shiga rami shikenan manzon Allah sai sai ya ce mata wannan kalmar da kika faɗa inda za a sa a teku sai ya rina teku gaba ɗaya kamar jini mummunan kalma ce ki tuba ma Allah to idan wata ta za ta wuce gona da iri a gaban ka to ka tsare ta karki daka karki zaga karki gulma duk abin da zaki yi in dai tsakanin ke da miji ne wannan ki ina fata ana fahimta wannan shine kishi na haram kishi na tsaka-tsaki shine wanda ya halatta kishi wanda babu shi kwata-kwata bai halatta ba shi namiji ya zama baya jin kishin matarsa kwata-kwata haramun ne shi ne addayus ba ruwanta da fitansa ba ruwansa da fitanta ba ruwanta da shiganta ina ta je ina take zuwa suwa ne ne kawayenta waye take magana da su ji tana waya da namiji ba ruwansa ya zo gidansa ma ya zo yana fita shi kuma lokaci shi kuma zai shiga yana fita ya barka zuwa mun gode da zumunta cike nan ya wuce annabi sai ya ce wannan ba zai shiga aljanna ba dole ne duk wanda yake zuwa gidanka ya zama kasan shi sannan kishin da bai halatta ba shine kishin da ake gina shi akan zargi ko mutum yana kishin matarsa kuma yana zarginta haka kawai ba wani dalili ko mace tana kishin miji kuma tana zargi ta riga ɗaukan waya wannan ma haramun ne bari sake gaya muku kishin da zai sake ki rika ɗaukan wayan miji kina bincikawa bai halatta ba in dai tsantsan kishi ne ba wai akwai wani abu bane a ƙasa da kika gani kin ji labarin yana neman aure ne yake so ki gane wace ce na wanki don kin leƙa zai sa ya fasa ne haka kawai jiya kin kwana kina bacci yau zaki je ki ana kanki bacci kina ɗauka kika buɗe kika ga wata tace my sweet heart my honey shi kuma kika ga ya rubuta my queen shi kenan ki duba ki ga ashe ba lamba ashe ma akwai ta queen kin ga ba ki iya bacci ba kin cuci kanki wallahi kuma gaskiya zan gaya muku ba a raba maza da irin wannan duk yanda kika yi wallahi ko a gaya muku ko kara gaya muku daidai na gaya muku yanzu mijinki wajen ke kaɗai ce kullum yana zuwa yana ce miki wallahi bari gaya mu. ba a raba maza da akwai wata sawa'un zai aura ko ba zai aura ba dai zai da dan jide ya dan ralla to wace miki ki je ki wace miki ki je ki binciko ta abinda baka sani ba ka zauna lafiya ka kwana lafiya ka tashi lafiya da shi na ruwanka wata ta je garin bankaɗe bankaɗe ta je ta bankaɗo ya ta zo ta gano ashe mai kitsonta ne nema inna lillahi wa inna to wace ki gano mai kitson ki da ta zo cikin ladabi ta gyara miki kai ta san baki sani ba to yadda zauna ta rabu da kallon lafiya yanzu tun da kika gano kika in aka bata kallon ya za ta kare da shi <laughs> kar ki tono abin da Allah ya rufe ko wata ta je ta banka ma ta gano ma mai mata wanke wanke ne ko ya mata girki ta zo ta sun ta wancan din tana sun koyi tana wanke wanke ta zo ta da ta ce ta kuna ji ya za a kare to don Allah ku daina bincike ba ruwanku wayar mijinki idan za ki ɗauka da don ki buga waya ko credit ɗinki ya ƙare ko ki karɓa don ki duba wani abu ki duba wannan ya halatta kayan mijinki ne amma wai don ki duba chat ki gani duk mutumin da aka sa a tarko wai za a masa bincike fa sai an kama shi haka don Allah ku daina binciken nan kowaye ne aka sa shi sai ke ma in ya ɗauki wayar ki yace zai miki aka sai ya kama ki ai ba dole sai ya kama ki kina magana da saurayi ba amma ke ma sai an samu naki kura dan adam ba a masa kashe shi shi ma miji da ya zo kawai haka ya karbi wayar matarsa yana duba waye lamban waye wannan duk irin wannan abun in ba ka ga wani abu ba kar ka tsaya kana kana takurawa mace kana bincike sai abin da ka tabbatar da cewa akwai shakka a ciki in ka ga wannan to kai wani abu amma in baka gani ba kai shiru ka barta tsakaninta da Allah ka maka biyayya saboda Allah kai kuma ka kyautata mata saboda Allah wannan shine zama a musulunci da ya dace da kishi irin na halal abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin ya zama kuskure Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya takaita muku kishin ku ya dawo daidai 35 degrees <laughs> yadda da yi tsananin da ya je 40 degrees da balle zafin ya iya kona muku kwakwalwa Allah kuma ya sa kar ya zama ƙasa da 10 degrees balle ya zama sanyin ya yi yawa da har zai zama a gaza yin abin da ya dace Allah ubangiji ya gafarta mana kurakurai ya karba mana daidai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh